واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب المسح على الناصية والعمامة أتي قبل الأتلتاف سيو مسلم يومنا سافير أتبر bakwai ga watan biyar watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara uku wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashi shekara ɗaya muna cikin kitabu tsahara littafi na biyu ko na uku ko fiye da haka saɓanin nishohi a jerin ƙananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sahihu muslim karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 22 hadisi mai lamba 655 a wata nuskha wata nuska hadisi mai lamba 273 da hudu a wata hadisi mai lamba 80,274 cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 23 Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babul masu halin nasu ya wal imama babi da zai bayanin hukuncin shafa akan goshi da kuma rawani idan mutum ya yi

قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة ديزوى المغيرة بن شعبة ألا يقارى مسيدا يتي تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه ana cikin tafiya manzo Allah su sallam sai ya tsaya mutane suka wuce ita ni ma sai na tsaya tare da shi a baya falamma qada hajata da manzo Allah sallallahu ya gama biyan bukatarsa qala yace amma akama ice akwai ruwa tare da kai fa tuhu bi sai na kawo masa buta ta alwala ruwan da za a alwala da shi faga salaka faihi wa wajaha sai manzo Allah sallallahu ya wanke tafukan hannayensa da fuskarsa ma zahaba yahtiru an zira'i sai tafi zai janye kasangalan hannayensa fadaka kummul jubba sai bakin hannayen da aka yi na wannan eh, jabba ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai zamanto ya yayi kunci hannunsa ba za su iya fitowa ta cikin su ba al-jubba sai fitar da hannunsa ta karkashin wannan jabba ta sa wa alƙal jubbata alaman kibai ita kuma jubba ɗin jefa ta akan kafaɗinsa waga sala zira'ai ya wanke kasangalan hannayensa wa masaha bi nasiyatihi wa ala al'imamati wa ala khuffai manzo sallam iya shafa akan goshinsa da rawaninsa da kuma ainihin huffayensa sun maraki ba sannan Manzala Allah su salam ya hau abin hawansa wa rakibtu nima na haunawa fanta haina ilal qawm muka iske mutane wa qad qamu sun fara yin sallah yusalli bihim abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu wanda yake musu sallah wanda suka gabatar a matsayin liman shine abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda wa qad raka'a bihim raka'a yayi musu ainihin raka'a guda falamma ahassa bin nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba yata'akhkhar da ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo sai yunkura iniyar ya jawo baya fa'au a ilaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nuni fasalla bihim sai ci gaba da yi musu sallah har ya idar falamma sallama lokacin da i sallama قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت النبي صلى الله عليه وسلم يميكي نما نميكي فركع عن الركعة التي سبقتنا سيمك صلى الله عليه وسلم ta kubce mana wadda ta rigaye mu wadda aka yi قالوا حدثنا أمية بن بسام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وأن حديث شماد السند يزوى المغيرة بن شعبة Allah ya ƙara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan khuffayensa da kuma gaban kansa da kuma kan rawaninsa قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa al-mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda kwatankwacin wannan nasu da ya gabata قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه, عنه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وأن حديث شماري لسنة دي زوى المغيرة عن شعبة الله يقارى مسيدنا bakar ya ce na ji ɗan almugira ɗan shu'ba Allah ya ƙara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai in shafa akan ainihin goshinsa wa alal imama kuma in shafa akan rawaninsa wa alal khuffayn kuma in shafa akan khuffayensa an gane ku قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ها حول السند قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه وأن حديث بسند يزوى بلال الله يقارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع للخفين والخمار شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شافا أكم خفا ينسى لكما مرف كانسى وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم shi wannan sanadai guda biyu da malam ikawo su kuma bilal din yace ra'aitu an gane na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan huffayensa da kuma kan murfin kansa tayyib waɗannan sune hadisan da malam ikawo a cikin wannan babi malamai sun tattauna akan da yawa daga ko akan wannan matsala ta ai shafa akan goshi da kuma rawani menene ingancin haka ko rashin ingancin haka wajen su malamai suna ganin ya inganta saboda waɗannan hadisa wasu kuma malamai suka ce bai inganta ba saboda da waɗannan hadisa. kun fahimci magana din suka ce ai shi goshi ba kai ba ne da kai ne sai an aka tashi ɗaura rawanin sai a ɗaure harshe suka ce ba zai a ce a shafi sashen wani abu sannan kuma a shafi wani abu a madadin wannan sashen ba suka ce ta shafa ana yin ta ne gaba ɗaya ko a batta gaba ki ɗaya to waɗannan hadisan su suka kafa hujja dai da su akan cewa ba za a yi shafa akan goshi sannan a yi shafa akan rawani ba sai dai ka shafa akan rawani gaba daya ko kuma ka yi shafa ga kai baki daya amma ka shafa wani goshi ka sannan ka abin nan suka ce wannan a bai yiwuwa haka ibn rushd ya kawo maganganunsu a cikin bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya kuma tafsilinsu magana mafi inganci shine halacci tunda annabi yayi an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa yayi shafa akan goshinsa da kuma rawaninsa to wanne irin rawani asalin rawani shi al'adar mutane ita take hukunta rawani irin abin da suka mayar da shi al'ada a matsayin shi ne rawaninsu to shi ne shari'a ta yadda da shi in suka ce ga irin yadda rawaninsu yake misali irin rawani da sarakai suke masu kunnuwa ko na rauni ne karkace ba rawani ba ne ko ka ce gargajiya ce ko kaza su waɗannan duk abin da ya shafi tufafi yana koma ƙarƙashin al'ada ne a shari'a sai dai ta shari'a ta shiga ta gyara ta ce ga yadda ya kamata a yi a ciki idan akwai israfi to ba za ce wannan ɗin ba rauni ba ne sai ce amma akwai israfi a samu mutum ɗaya waɗansu mutane suna neman rigar da za su sa shi kuma an masa rawani kamu ashirin kamu talatin kuna fahimtar maganar to wannan sai a ce to wannan abin shi ya kamata a gyara a shar'ance sai a gyara shi ku yi yadi uku yadi hudu kamu ɗaya kamu biyu kamu uku kamu goma ku yi raguwar goma ku bayan sadaka ga mutane nan talaka suna neman suturar da za su suna yawan tsirara ko kuna yin almubazzaranci da abin nan sai ce to wannan ɗin da ake shi za a gyara ba za a ce ai al'ada ba ce an fahimta to saboda haka wannan din sai ya koma zuwa ga al'adar mutane abinda suka mayar a matsayin ne rawani to rawani ne za a kira shi hukunci ne na shari'a sunansa rawani ko da kai ya taka al'adar ba shi ba rawani ba ne kai a wajenka to amma su a wajensu rawani ne an gane ku to akwai kuma wasu darussa ko muhallu shahid gaba daya ciki shine ita yayi shafa akan nasu yati wal imama. ya yi shafa a kan goshi ya kuma yi shafa a kan rawani an gane to wani darasi babba da ya kamata mu koya a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a bayan wasu daga cikin sahabbansa to wannan darasi ne babba da ya kamata mutane su ɗauke shi duk girmanka karka ji kafi gaban kai sallah a bayan wani sai ne ai ba wani abu bane abu hausa suka ce yaro masomin babba gabanin ka kai gurin da kake sai da ka wuce wannan gurin ba wanda ya kai wani matsayi face sai da ya ce wanda yake ne yake bayan su to ka wuce wannan matsayin ba ina nuna cewa wannan matsayin ya zama kaskantacce kuma kai ba za ka sake dawo wannan gurin ba ne a'a abin da za ka yi shine gode wa Allah falalar da ya maka ta kaiwa can wurin waɗanda suke wurin da kabaro su kuma kai musu addu'ar neman dace kasance tare da su to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana irin waɗannan ɗabi'u da irin waɗannan halaye duk inda ka kai da samun matsayi Allah ya fifita ka akan mutane to kada kai musu ɗagawa karka musu girman kai karka nuna kai kafi kowa karka nuna babu wanda ya isa to kuma sannan dama sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin bayan ya gama wannan sallah din sai ice babu wani annabi da Allah ya aiko face sai ya yi sallah a bayan wani mutum ɗan aljanna daga cikin al'ummai kaga wannan kuma ta ɓangare guda albishir ne ga Abdulrahman ɗan auf cewa shi ɗan aljanna to da ka kai a cikin al'ummarka kana mai wata daraja ta musamman da salaha nagarta ba wai ana nufin daraja irin ta shugabanci Allah ya baka kuɗi Allah ya baka mulki Allah ya baka kaza a'a irin mutanen da an fahimtar mutane ne na Allah suna da wata daraja da ake tunani a wurin Allah subhanahu wata'ala ko da kai ka yi sallah bayan wanda ka yi sallah a bayansa ina bayanka ma'ana bai kai darajarka da matsayinka ba a salaha ba ana cewa shi ma ɗan aljanna ba ne amma albishir ne mai kyau cewa wani ina sallah a bayan wani to kai wannan da yake sallah a bayan ka kai abin albishir ne gare ka cewa insha Allah akwai dace a cikin al'amari to abin da zamu dauka kenan fai to nan akwai wata matsala da ya kamata mu tattauna ta mutane da yawa ba su faɗa kowa zuwa gare ta gabanin nan shin yanzu idan liman ya zo limam na asali kuma liman na farko na biyu ya shiga sallah zai iya jawowa baya saboda wannan liman ɗin na farko ya wuce ko gabanin nan a iya yin wani abu bayan liman na farko na biyu ya fara sallah sai liman na farko izo mutanen masallaci za su iya wani abu da zai nuna cewa wannan liman na biyu na farko ya zo babban liman ba za su yi ba an gane ku shi me yasa aka yi shi dan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma in ba wannan ba to dan limamin ku bai zo ba wani ya fara sallah to ba za zuwa dinga nuna shi wannan cewa ai liman fa ya zo ba a a ci gaba da sallah to wata mas'ala ta biyu sannan shi liman na farko idan ya zo bayan an fara sallah shin zai iya ratsa sahu har ya je sahun farko zai iya kuma yana da haƙƙi idan kun gan shi sai ku buɗa masa sai ya shiga misali an tayar da sallah sai liman na farko ya zo ana cikin sallah zai iya ringa tsaga sahu ina keta sahu har ije sahun farko ya tsaya kar ku manta da tuni shi ne a ina a farkon a gaba kowa shi zai bi to kun yi masa adalci kuma idan ya zo bayan an karɓi mahallinsa kuma ku hana shi wani wuri a cikinku a farkon a tsawon farko to haka manzan Allah su salam irin gayi to da haka ne ma suke nuna kamar abinda manzan Allah yake na sai ya shiga can gaban kamar shi yake nuna ina son zai karɓi sallar ne shi yasa sauran mutane sai su ringa nuna shi limamin suna nusar da shi cewa manzan Allah fa ya an fahimta to shi kuma ba dan ki karbi limancin ne. a'a ya tafi wurin da ya dace tsaya ne a sahu amma ka ga yanzu al'umma musamman ahlus sunna kuna da wannan kalubala wajibi ne ku gyara shi liman ne zai shigo masallaci sai ga wani wanda bai kamata a ce ya wuce gabansa ya yi sallah ba ko kuma ba haka ba don girmamawa sai ce da wannan ɗin ya shige yi sallah amma abin takaici kuma shi sai a bar shi a sahu na biyu ko na uku ana yi ko ba a yi wa yake da wannan ɗabi'ar ba mu ahalus sunna ba mu muke da wannan ɗabi'a to yanzu ko ba za ku yi tunani ba shi ya bar wurinsa da tuni kowa shi zai bi sai sacrificing ya bar wannan matsayi wajen wani ya shiga ko kuma yanzu ba ku jin kunya ba ku jin nauyi ku bashi ya tafi can baya ba wanda zai masa alfarma a cikin ku to kuma da haka ne wannan hadisin shi wasu malamai suke kalla cewa in ka tsaya a sahu a wurin da kai ka ga wanda ya fi ka cancanta da wurin kana ganinsa amma saboda kana binan suka ce to fallalar sahun baka da ita misali an zo an tsaya a sahun farko sai ka zo santan liman a kowanda ka san shi ya fi ka cancanta da santan liman amma sai ka dage ka tsaya santan liman suka ce baka da wannan ladan tsayawa santan liman shi wancan ɗin da kaki ba shi dama shi izo i kamata ya tsaya wurin mahallinsa ne kai ba mahallinka ba ne a wannan lokacin saboda haka ba za a baka ladan mahallin wani ba to wannan yake nuna mana tsari irin na musulunci da aka ka koma inda musulunci ya tsara a yi sahu za ka ga har kwamitin daidaita sahu ake da su a masallatai a farkon musulunci sai sun zo sai a ce wane koma nan wane dawo nan wane matsacin wane koma baya wane shigo nan gurin sai an gama duk wannan an taje sahun an gama gyara shi sannan a ce da liman to bismillah sahu ya gama daidaituwa sannan ya fara sallah to ko ba ya irin wannan ba to ya kamata mu kuma a matsayin mu na masu karatu a matsayin na masu da'awar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinga dabbaka irin waɗannan abubuwa to sannan matsala din da nake cewa to eh ita ma gabanin nan wannan mun tattauna ta a wani lokaci a baya cewa liman na farko in ya zo bayan liman na biyu ya fara sallah wasu malamai suka ce ina da dama ije ya karbi sallashi ya karbi limanci raka ɗaya aka yi raka biyu aka yi raka uku aka yi don sallace mai raka uku raka hudu ina da dama izo ya karba sai suka ce kuma kowa ya shiga kurkukunsa ba wanda zai sallama sai ya sallama sai ya ƙarasa sallar ku sai ku zauna shi sai ya tashi ya ƙaraso sallar sai ya cika sa yi sallama sannan ku yi sallama har na ba ku labari muna yara wani abu ya taɓa faru a nan masallacin ƙorinsu limamin ya zo ya shigo suka shi wannan na biya ki matsa ya ɗan tsaya abin nan da ya ƙi, sai sa kandirinsa kawai sai tun kuɗi shi aka yi ta surutu An yake wani mutane ba sa karatu kai da ka ga ya zo sai ka kauce ka bashi guri wurin sa ne kuma malamai sun ce zai iya karɓar kayansa sai ka kauce ka bashi guri kaga wannan yana nuna bisi limamin yi karatu sai ka kauce ka bashi guri to yana da wannan damar ya karɓi sallah ya karasa sallah tare da ku sai ku saurare shi sai kuma ya karaso ta sai yi sallama sannan ku yi sallama an gane ku to matsalar da nake cewa da yawa mutane ba su faɗaka da ita da yace falan ma sallama kama annabi sallallahu alaihi wasallam wa qumtu faraka'ana rak'atan lati sabaqatna bayan ya liman da abdurrahman yayi sallama sai manzan Allah ya miƙe ni ma sai na miƙe sai muka sallaci raka'ar da ta rigaye mu wannan yana nufin kowannen su ya sallaci tasa ko kuwa a'a manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya cika samu sallah kun fahimci tambayar shin kowannensu taka ya cika sa ko kuwa a'a manzan Allah ija gorance su sai ya cika sa sallah raka'a ɗaya farko dai za mu gano cewa raka'a biyu aka yi sallar sallah ce ta tafiya an gane ku to sannan za mu fahimci cewa manzan Allah ne ija gorance cika samun sallah shine abin da malam mai ahalari yake faɗa gashi nan ƙarshen ahalari da yake cewa fa in kanu jama'atan fal afdalu lahum an yuqaddimu wahidan minhum yatimmu bihi idan masbokai sun kasance suna da yawa to abin da fi musu su gabatar da ɗaya daga cikin su ya cika samun sallah kada wancan ina tasa ina tasa musamman sallar kamar sallar asuba ko sallar magariba sallar isha wanda rakoyinsu na farko ana bayyana karatu kuma da yawa mutane sun fahimci wato qada'i a maimakon itmami za ka kowa yana bayyana karatu ka ji wancan ina nasa karatu wancan ina nasa duk masallaci ya gure da manzo Allah su sallam ina nan raye sai ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum ya ku mutane ku sauƙaƙa kawunan la yajhar ba'dukum ala ba'din ala ba'din bil qur'an kada sashen ku ya ringa bayyana sashi karatun Al'ƙur'ani. shi qur'anin so ake in ana karanta shi a ringa hankaltar abin da ake faɗa to lokacin da kai kana yi ni ina yi shi yana yi kowa ina nasa ba wanda zai hankalci abin da ake fada saboda in naka ya shiga nawa na ya shiga naka to ko dai in hankalci nawa ne ko in hankalci naka to tunda sun hadu Allah kuma yace ma ji allallahu li rajulin min ni fi jo. ba wanda yake da zuciya guda biyu a a cikinsa da zai iya cewa yana fahimtar kaza yana fahimtar kaza guda biyu abubuwa mabambanta guda biyu kuma da a lokaci guda to yin sai ku gabatar da ɗaya daga cikin sai ya cika samu ku sallah wannan shine abin da ya fi amma kuma kowa ya cika tasan wannan ba wani abu bane za ku iya yi kai ka karasa taka ni in karasa tawa shi ya karasa tasa kowa ya karasa tasa wannan din ya halatta amma wannan din dai shine ifi ku gabatar da ɗaya daga cikin ku ya cika samu ku sallah an gane ku to kamar yadda nake faɗa wannan abin eh, mu eh, dole mu dinga kokari muna ɗabbaka irin waɗannan abubuwan saboda dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da da'awar da muke yi babu tauqiti fil masih ala babi da zai bayanin lokaci da aka sanya na shafa akan Huffaye. qala wa na ishaq ibn ibrahim al قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين شريح بن هاني يتي نازو وعائشة نانا عائشة الله يقارى متى يدا إنها تنبيت قمد الشافاء كان خفائي faƙalar sai ta ce alaika bibin abi ina umarta ka je ka ka samu aliyu ɗan abitalib Fasalhu fasarhu ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan shi ya kasance ina yin tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu shuraih dan hani yace sai muka tambaye shi faƙala sai yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir manzo Allah ya sanya kwanaki uku da dararan ga matafi wa yawman wa laylatan lil kuma yini daya da dare daya ga wanda yake mazaunin gida wato kwana uku da dararan su zaka yin shafa a halin tafiya akan hufayenka kwana guda yini guda da dare guda zaka iya wato awa shi matafi ina da dama iya shafa akan huffayensa awa saba'in da biyu shi kuma mazaunin gida ina da dama shafa kan huffayensa awa ashirin da hudu wato daga lokacin da ka yi zuwa lokacin izagayo an gane ku kala ice wa kana sufiyanu kara zakara amran asna alai sufiyan ya kasance yin ya ambaci amr ina yin yabo gare shi akan idda ya kawo waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قالوا حدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وأن إسناد كتن كتن وانشن سندي حديثي قالوا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ qala sa'altu aishata anil masi ala khuffain dan hani yace na tambayina na aisha Allah ya kara mata yadda game da shafa akan khuffaye fa qalat sai tace ita aliyan je kau ali dan abi talib fa innahu a'lamu bi dhalika minni ya fi ni sanin wannan mas'ala din fa ataitu aliyan fa dhakara an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi shuraih dan hani yace sai na je wa ali dan abi talib sai ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wancan hadisin da ya gabata tayyib me ribar kafa anan muhallu shahid shine gashi nan annabi ya sa kwana uku ga mazaunin gida da dararen su kwana guda da dare guda ga wanda ga matafiyi kwana guda da dare guda ga mazaunin gida to akwai yan shi'a suna ta wai akwai matsala tsakanin na na Aisha da Aliyu dan Abi Talib yanzu idan akwai matsala tsakanin su ta ce wajen wajensa a nemi ilimi in akwai matsala a tsakaninsu ta ce ya fi ni sanin wannan abin kuna fahimta da haka in ka yi magana da ɗan shi'a sai ce da ya ai gashi nan ai da ta zo ma cewa ta yi eh ta bina abi talib alaika bi bina abi talib wai ba za ma ta ce aliyu ba saboda kinsa da take yi sai ka ce a to karasa je kar hadisi na gaba gai ga san eh ta aliyan nan kuma mai ta faɗa sunansa ta faɗa saboda haka babu wata matsala tsakanin aliyu dan abi talib da nana aisha babu wata matsala masu kirkirar matsalar su ne waɗanda suke da matsala a karan kansu da ita nana aisha to kuma duk wanda ya samu matsala da nana aisha tun duniya sai ya ji kunya sai ya tozarta an gane saboda ne mutum ya samu matsala da nana aisha daidai yake da ya samu matsala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cewa ina aisha ta ce aisha ta ce wayo kaina sai manzo Allah ce ba ke ce wayo kanki ba ni ne wayo kaina ya ce ki sani ina yin rashin lafiya da rashin lafiyar ki ina warkewa da warkewar ki matan san muka ji suka zo suna ta san sai an yi kaza kaza ce fatu yace kar ku cutar da ni fi aisha cikin sha'anin na aisha annabi ya gaya matan shi to kenan mutum yaji yana da matsala da nana isha ina da matsala ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tun da yake da matsala da manzan Allah ya samu matsala kun fahimci magana to saboda haka babu wata matsala ko wata rigima ko wata rashin fahimta tsakanin nana isha da Ali dan Abi Talib babu jawazin salawati kulliha bi wudu'in wahid babi da zai bayanin halaccin yin salloli gaba daya da alwala guda daya قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حول السند قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسند زوى بريدة الله يقارى مسيدا شو النبي صلى الله عليه وسلم salla as-salawati yawm al-fath bi wudu'in wahid cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salloli gaba daya ran da aka ci makka da yaki da alwala guda daya wa masaha ala al lokacin da zai alwalar sallolin yayi shafa ne akan khuffayensa fa qala lahu umar sai umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace da shi laqad sana'ta al-yawma shay'an lam takun tasna'u kai wani abu yau wanda baka saba yin irinsa ba qala amdan sana'tuhu ya umar yace da gangan nayi ya umar wato nayi ne saboda koya mutane addini Don su fahimci cewa za a yi haka mahallu shahid shine yayi salloli gaba daya a ranar yakin da aka ci maka da yaki da alwala guda daya to ya halatta gare ni gare ka gare ki ga duk wanda ya iya rike alwalarsa tun daga sallar asuba ya yin salloli tun sallar asuba ya yi zahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha ya halatta an fahimci wannan maganar babu laifi in dai ka tabbatar alwalar tana to haka nan kuma ko da shafa kai akan ka ba wanke kafafu kai ba muddin alwalarka ta farko gabanin ka sa huffayen ka wanke kafafunka to za ka iya yi an fahimci maganar misali ka yi sallar asuba ka wanke kafafunka to kana da dama ka sa su a cikin huffaye to kana da dama kuma in ka zo za ka yi alwalar sallar a zahar sai ka yi shafa a kai to kana da dama ka yi a zahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha ka yi asuba ta goban allah kai mu muddin ba kai wani abu da ya kare wannan alwalar ba an fahimci wannan maganar to kana da dama shari'a ta baka dama to anan malamai suka ce da Umar dan Khattab duk wanda ya go na abu sabu wanda ba a bai saba gani ba to kar in shiru ya tambaya kuma ya san hanyar da zai bi ya tambaya kaga Umar ba tambayar manzo Allah yake ya halatta ba kun fahimci magana to kai sai ka zo sai ka ga malamin ka ya ba sai ka zo ka ce malam ya halatta a shi a kaza haka ya kamata a ce a'a sai ce na ga kai wani abu wanda baka saba yi ba ba shi ka saba yi ba ma'ana yana so ya fito da ni wani abu sai manzo Allah sai ba shi ilimin sai ce ai ina sananai saboda in koya mutane addini in ga ya musu yin haka din daidai to kan malamin ka yayi abu sai ka ji kana tambaye so ya halatta ayi kaza a sai ka samu yanayin da zaka tambaye shi bai halatta ba zai yi an fahimci magana bai halatta ba zai yi amma in kana da wani abu sabanin wannan sai ka ce da malami na naji an ce kaza kaza kaza kaza kuma sai naga kai kaza ya abin yake to sai maka bayani in ya san wancan ya san wannan sai maka bayani in kuma bai san wancan ba sai ka zabarar da shi yanzu ya tashi ya yi bincike kun fahimci wannan magana to haka kada ka ga abin da baka sani ba kuma sai kai shiru ko kuma ka je kana cewa ana yin son zuciya ko abin da ya kama da wannan kai ta jifan mutane da da zato ka shiga cikin igiyar ka fada igiyar zato ko rijiyar zato a abin da baka sani baka gani sai ka tambaya ita tambaya din ita ce maganin irin wannan abin in ba haka ba shi kenan sai ka je sai ta ta damunka shi kuma bai ma san kana yi ba amma sai ka sani sai ka fitar da ka yayo kanka damuwar da ka samu kanka a ciki sai to sannan malamai suka ce halaccin malami ya yi wani abu don i koya wa mutane abin mutane bai san shi ba to idan a ce sai an yi karatu har aje wurin za a daɗe ba aje ba to kai sai kai wannan abin domin in ma dai su tambaye ka wayan ma kuma su kwaikwaya daga wajenka kamar yadda malam ya halar ya ce wa yas'alil ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tambaye malamai kuma kana da dama in ka san mutum wannan ahalu sunna ne tsayayye akan sunna duk wani abu da za a ga yayi sunna ce ta annabi to babu laifi in ka ga yayi kawai ka aikata ba ma sai ka tambaya ba an gane ko a wata fassara ta malamai a wannan wasu malamai suka ce in ka yi tambaya din ka karbi fatawar wanda ya baka fatawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk ma'anonin mustaqim za su tsaya za su yi in ka ga wani wanda ka san ahli sunna ne ina tsaye akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya aikata sunna ce ta annabi kai ba ka da kokonto akan wannan to in yayi ma ba sai ka tambaye shi ba kawai ka je ka aikata amma zai fi kyau ka tambaye shi ka san mecece hujjarsa dan kai ba shi bane in an ga kai za a iya tambayar ka kuma ba za ka ta yi wani na ga yana yi ba wani shi Allah ya aiko kuna fahimtar maganar to sai ka tambaya shi ne abin da ya fi domin ka samu ilimin abin saboda gaba kai ma in an tambaye ka mun fahimci wannan maganar to da haka da za mu ringa yin haka a iliminmu to ilimi sai ya za a cikin al'umma fiye da tunani to amma kowa ya yi karatu sai je sai ajiye karatunsa a gida aikinsa kuma irin na wanda bai je makaranta ba to yaushe mutane za su canza za a canza ka yi karatu sai ka ajiye karatun a wuri guda ka dawo abin da ka ga ana yi tun iyaye da kakanni kai ma shi za ka yi to yaushe al'umma za ta canza da aiki ne ilimi ike yaduwa in mutane za su yi ilimi ba su yada shi da aiki ilimin ba zai tasirin da ake so yi ba to da haka matsaloli ka ji matsala guda goma yi kokari ko guda ɗaya ce ka ɗabbaka ran da ka ɗabbaka ka samu matsaloli guda ɗari ka ɗabbaka guda goma aƙalla yanzu sayin ake jira ta bayyana kuma guda ta casa'in ɗin za ta sa rai cewa wata ran su ma za su ga hasken rana ma'ana za a aikata su amma ka san matsala ɗari kuma duk ka ajiye matsala ɗari ko ɗaya ba wadda ta fito shi kenan duk sun su ɗaya ba mai ƙauna wadda ta zo daga ƙarshe ta tarar da ta farko sai ta ce to na farko ma ba su fita ballanta na ni bari mu bulayi to ina rana fita babu to da haka mu ringa aiwatar da ilimin da muke da shi abin da muka sani na ilimin addini mu ringa aiwatar da shi ko da kaso ɗaya cikin goma kaso goma cikin ɗari a haka wataran kana yin ɗaya wataran za ka koma kana biyu kana uku kana hudu kana goma cikin ɗari sai ka je kana yin ɗari wata rana a cikin ɗari duk abin da ka karanta kawai za ka aiki da shi kun fahimci wannan magana to Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu ya dora mu akan daidai to kuma a nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu ma dora daga nan inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد wala رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله wa العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته